ana kyautar tsammanin cewar akwai abin shigewa ne waɗanda kamar irin su bayawu hudun da haka da kuma dai sauran abubuwa wanda su kaɗe a fortin a cikin ruwan kenan wanda ita gwamnatin ya kamata ta san yadda ta yi da su ko ta ta lalata su ko dai wasu abubuwa ne. To ina ne wannan abin ya faru a cikin ƙasar Lebanon. Eh abin da faru ne a tashar jirgin ruwa ta Lebanon kenan a cikin Beirut. Babban birnin kasar kenan. Eh babban birnin ƙasar kenan Beirut ba. To ya girman bannan da wannan fashewar bama-baman suka yi? Eh, gaskiya wato girman bannan da bam ɗin yayi yi tana da yawa. Domin daga dai ta ce jirgin ruwan nan akwai dai unguwa da wadda take kusa da shi ana kira unguwa a sharfiye sannan kuma abin da ya kai har Town. cikin ƙwaryar Beirut kenan dai. don daidai kan wanda ta yi yawa. To ko kaga wanda wannan abin ya shafa ko kuma kai ma ya shafe ka? Eh gaskiya ni dai bai shafe ni ba bai shafe iyali na ba amma kam tabbas na ga waɗanda abin ya shafa domin ni ma abin ya faru da ni ina babban supermarket a nan ina ciki abin ya faru. To an yi rashin rayuka ne a wannan abin da ya faru? Eh sosai kam an yi rashin rayuka sosai sosai. kam da kuma waɗanda suka ji ciwo sosai domin ne a gaba na mutanen da na yanke a cikin Allah ya yawa da yadda na zo da mamaki sun a kan hanya ta tafiya gida wato ban samu ba sa gida ba da mutu tukunna. Wace sanarwa ce gwamnati ta fitar akan wannan abin da ya faru? har yanzu dai ita gwamnati ba ta fitar da wata sanarwa da domin ana nan ana ta ciki domin ga yadda ya nuna ya nuna cewa wato wuta ta fara tashi a wurin wuta ta fara tashi da sai aka tura yan kwana-kwana kenan ma'aikatan kashe gobara da su je su kashe wutar da ta fara tashi din ta sha maka Allah dai yan kwana-kwana nan dai su goma ne tabbas kan ko barbasin su ma dai ba samu ba